To yau dandali ba kwancin waya aka samu. To Rashida Ismail, sunana Rashida Ismail. Malama Rashida, a ba mu labari amma a takaice. Labari kamar labarin ki inda aka haife ki inda kai karatu da sauran. Ok, to ni dai an haife ni a unguwar Na'ibawa ke um, kumbotsa local government kenan. So na yi karatu primary a kumbotsa local government ɗin wata makaranta nan mai kalwa. so na yi secondary school day science college hmm. ta mata so na yi health technology kano na karanta pharmacy pharmacy dama abinda kike sha'awar karanta kenan to gaskiya na na da interest dama tuntuni gaskiya akan pharmacy akan pharmacy ba akan pharmacy nake da interest ba to amma dai abin da Allah ya zaba ba nake akan me kike da interest da gaskiya na fi interest akan community health community health malaman jinya da suke shiga karkara ne na eh su na fi interest akan wannan so amma kuma da aka tashi bani admission din sai Allah ya sa admission din nawa ya fada a pharmacy saboda qualification dina yana da kyau da din zan iya pharmacy okay pharmacy din ya fi community health gaskiya ba sa ba da farmers sai kana da nan credit gaba daya ba ashe kina da kwanya <laughs> so shi sai sai suka bani shi so kawai sai ne accepting kuma dari ana ta cewa farmers yana da wahala akwai cousin ina da ya taba yin shi gaskiya sai kin dage duk sai aka dan fara dan ni tsoro eh so kuma da na shiga irin sai na sa tun ya zan yi tun da na riga na fara an riga an bani kawai zan dage tunda an ce yana da wuya ba zan ba da kunya ba su kuma sai da na shiga gaskiya dai ban sha wata wahala ba gaskiya ba wata wahala ko ban samu wani kalubale akan karatuna ba kuma na ji daɗin karatuna masha Allah gaskiya ni dai to sai dai gwagwarmayan dai na karatu ne da exam dai irin wannan sai practical da sauransu dai wannan shine dai case to bayan kammalawa shekara nawa kenan kika gama karatu so yanzu na gama shekara zan kai goma goma mm. ashe da yanzu ina shekara takwas da fara aiki to tun da aka fara aiki wani irin gwagwarmaya aka fuskanta to dole a samu gwagwarmaya dole a samu kalubale kala-kala na irin na aiki sosai sai kawai muna fuskantar gwagwarmaya da kalubale mm, ga kimace gaskiya abin akwai wahala gaskiya wani irin wahala so matsalan gida tun da ni ina da aure na da iyali so akwai matsalan 'ya'ya matsalan gida duk irin wannan za ka fito kuma mijina ya bani goyon baya 100% na gode su ma duk ya fahimce ni ya fahimci yanayin aiki Sai kammala karatu kai aure ko kina tsaka da karatu gaskiya sai da na gama amma ban fara aiki ba sai da na yi aure ina jin sati na uku da aure ofata ta ta samu ta zo hannu hannuna menene babban abin sha'awa a matsayin ki na mace ta aure ko kike aiki abin yana da sha'awa sosai musamman ka fito taimakon al'umma ne tunda harka ce ta aikin asibiti za ka taimake su kuma kullum abin da muke buri muke jin daɗi kullum za ka zo ka yi wa mutum abu kuma yi maka addu'a mai kyau shi ya gode alasaka Allah ya raba mu da aikin mu gaskiya mata su tashi su karatu su nemi ilimi musamman ilimin ya yana da matukar amfani yana da matukar amfani kuma iyaye su ba wa 'ya'yansu goyon baya in dai har sun samu damar wannan don komai yana da lokaci yana da kuma damar zuwa take yi in ka samu damar kai amfani da damar ka so dandali na godiya na gode alsaka baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.